الشافعي رحمه الله بكتابه في دودو بيوم وطن المحرم اجراء النبي صلى الله عليه واله وسلم على شوكرا بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم دودو دا عشرين دا بكر دا وطن نوفمبر شوكرا بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج الله ملكه في سلطة دافر سامش a inda har yanzu ana karatu ne dangane da sharar fage da shimfiɗa da yake wani sashi a yau za mu inda yake babin nahaya an riwayati an da'afa'i wa ta fi tahammuliha babin da ke bayani akan hannu dangane da ruwaito hadisai daga masu rauni da kuma kaucewa wajen ɗauko su ire-iren waɗannan hadisan a babin riwaya an hana ta karwaito hadisai daga mutanen da suke masu rauni ne a babin ɗauko su kuma da zuwa da yaɗa su nan ma ana tsoratar da kai cewa ka kauce musu ya kawo ainihin hadisai masu ɗumbin yawa da kuma ainihin asaro a ƙarƙashin wannan babu a inda yake حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ عن أبي عثمان مسلم يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ويكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم وإياكم وإياكم wannan hadisi sahabi abu huraira Allah maraukakin sarki ya kara mishi yarda shi ne ya rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin Allah yake cewa fa yaqulu fi akhir ummati a ƙarshen al'umma ta za a samu umasun wasu jama'a malamai sukan su annabi sallallahu alaihi wa sallam a yana dangantuwa ne ko ana danganta shi zuwa ga al'ummar shi ta bangarori guda biyu ɓangaren farko su ne ainihin ummatul da'awa ɓangare na biyu su ne ummatul ijaba abin da ake nufi da ummatul da'awa su ne mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin su ma'ana tun daga lokacin da Allah ya aiko shi har duniya ta tashi duk inda ka ga wani mutum ko aljanu yana daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin an aiko shi da kiraye su zuwa ga addinin Allah a ƙarƙashin haka za ka ga annabi ko annabi salih idan kuna magana da jama'a a cikin alƙur'ani ko ka suna cewa ya kawo ya ku jama'a ta a halin cewa waɗannan jama'ar kafirai amma me yasa yake jan su zuwa gare su yake dangantuwa ko yake danganta kansu zuwa gare su shine an tune shi da aikin da'awa a kansu da ummatul da'awa ce sai kuma ummatul ijaba sune waɗanda aka aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da miki ya kira su kuma ya kira su suka amsa mishi waɗannan su ne ko kuma a jimillance ka ce ainihin musulmi annan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa a ƙarshen al'ummar shi za a samu wasu mutane wata al'umma yake yi a zahiri yana nufin ummatul da'awa wato musulmi da kafirai za a samu waɗanda suke yin ƙarya da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a ƙarshen zamani wa haddace na za ku rinka kawo muku hadisai ma lam tasma'u antum wala aba'ukum hadisan da ku da iyayenku ba ku taɓa jin su ba fa iyyakum wa iyyahum to ina zargaɗin ku ku nisance su ba ku ba su wannan kalma da tana ɗaukar waɗannan ma'anoni kenan hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sananni ne kuma ya kamata su zama sananni yadda duk lokacin da aka samu wasu sun zo da waɗansu hadisai da ba a san su ba shi ke mutu a ƙaurace musu haka ba za ta yi ba sai ɗaliban ilimin sun zage da koyon hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam malamai kuma ce sun dage wajen yaɗa karantar da hadisan yadda za a waye gari maka sun san su yadda da wani ya zo da wasu hadisai da ba su ba an san cewa wannan ya zo da wasu hadisai ne wadanda ba na annabi sallallahu alaihi wasallam amma a irin yadda kasa irin samu take an bar al'umma ba a karantar da su ɗalibai kuma suka tashi karatu za su ga cewa ba karatun hadisai ba ne su ba wasu karatuttuka ne suka ba mai su daban a irin wannan lokacin ba shi ne ba a zo muku ba hadisai ku ce ba ma annabi ya ce a yi a hankali ba domin irin waɗannan hadisan za ka koma kuma ka jinta samun da ke faɗa da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam duk lokacin da aka zo musu da wani abu a cikin hadisi sun ce wai ba ma annabi ya ce a yi a hankali a yi a hankali a kan mu a kan mu za a rinka zuwa da wasu hadisai sai a ce gaskiya amma ba ma kun san hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ma'ana malamai za su zauna a cikin ku ba sa karantar da su da san hadisai da san hadisai da fa'i aka waye gari ana musu a kasashe irin namu din nan sai a ce wai ana karanta littafan noma in ma har ana karanta ana karanta ne wai don neman tabarru wai neman albarkar manzon Allah ko amma ba ka aiki da su ba ma'ana wai aiki sai risala ta isa qawaidu ya isa ahmar ya isa amma sahihul bukhari da muslim ba sunan abi dawud da tirmidhi musnad al-imam ahmad da sauran littafan hadisai ma aksara waɗannan littafan kaf kawai sai dai ma za a karanta a karanta dan a cikin karatu in an ce manzon Allah ya ce ko ai salatu sallallahu alaihi wa sallam an samu albarkar salatin annabi kenan amma aiki ba ba za aiki da su ba to kalubale ne mai girma da ɗalibai na ahalin sunna da cewa shin kuna koyon waɗannan littafan domin in kuna koyon su yana nuna kenan nan gaba ku za ku waye gari ku zama ku ne malaman waɗannan littafan idan ba ka koyon su to dalili ne a kan nan gaba za a rasa waɗanda za su iya karantar da littafan kamar da aka taɓa samun kai a ƙasar wala bakar da hamadu jinin Allah ba ta musu shi yanzu ya haɗa wannan alkhairin na a zo a ɗauki littafi irin sauri da fari a can wasu ana karanta musulmi suna jin hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a bayyana waɗannan littattafan to daga zarar da ko su kuma wai abin hayyana ne nan ya ne yin a yau cikin mutanen da ke cewa kansu ahli sunna su ne suke suka dan me za a karantar da Buhari dan me za a karantar da Muslim amma ba mu taɓa jin suna suka cewa dan me za a karantar da digiri ba dan me za a karantar da master dan me za a karantar da PhD domin nazariyar duk da yake za a ɗauki da bukari a cikin wa waɗanda suke yara na islami ko wanda suke ‘yan kasuwa ne ko waɗanda suke ba ɗaliban ilimi ba yanzu wannan karatun da muke kuna jin muna karatun sahihi muslim ne a bisa ilimin jarfi wa ta'dil da ilimin hadisi ko kuma dauke muna tafsirin su ne muna sharhin shi muna wa'azi da shi wannan shine abin da ake wa al'umma gaba daya ɗaliban ilimi kuma su ne in aka saka su su a awa biyu a kan tantance ne ma'anar babin nan take nufi tukuna sannan aka zo kan hadisi ana karanta sai auren abubuwar kowar ko cikin waɗanda ke rawaito hadisan sannan kowace ƙa'ida daga cikin ƙa'idoji waɗanda ainihin wato imamu muslim yake bi yanzu nan da ya zo sai da ya ce wa haddasa ne muhammad bin abdullahi bin amma ba da ban tsawon har da wani wannan wayan din ba amma kamata da karatu ake na littafin a bisa ƙa'idoji na ilimin jar'uwar sa'adu a tsaya a tattauna ne a tattauna ne ya sa wuce wa haddasa ne a halin shi ne babin farko ya kamata ya ce haddasa ne kai nan kamata ya da ya yanzu aure bin harbin قال حدثنا عبد الله بن يزيد في مقام التتونا أكن qala din da qala haddathani ma'ana dukkan iya marwaya dukkan mutuwa a tattauna su ma'ana kenan hatta waɗannan kafar na ka zo karantar da su ɗaliban ilimi ake warewa na musamman a karantar da su su ne dai da ake karantarwa ilimin musalar hadis su ne ɗaliban da ake karantar da ilimin jarh wa ta'dil su da ake علوم القرآن علم التجويد سوء أكي فرنسا واللغة العربية يبقى من طالبان سوء أكي واع أجي سيسا بمتين دينا من لوكة متين ديار من لوكة سنوة بمتين أشرين سوء أكي فرنسا وأن علمون الجوكة بجوكة فما إما كما بقى أوفا أنا سنوى مثل وقت من الكتن ana ainihin yi musu wa'azi da su kamar da kaga muke wa buhari kamar da muke wa muslim kamar da muke wa sunanin nasa'i haka muke yi wa tafsirin alqur'ani mai jira yanzu alqur'ani mai girma ta bai abin malamin da ya faɗa sanya tafsirin shi a najeriya ya kura duk ayar da ya su waye alqur'anin ta ta sannan su ya cire ilimin usulin fiqh da ka'idojin tafsiri haka ake yi ba haka ake ba amma kuma malaman in ka ciyo da ɗaliban su ne musu haka amma haka fito karatu na gaba ɗaya fa tafsiri ake a fitar da shekaru ne sallah zakka haji aure da ciniki da sauran shi ke sauran ka'idoji na ilimin ta sai an haɗu da ɗalibai in yi ta ake da ƙur'ani haka ne ta hadisi ba za ba nuna sai a ce wani sata hadisi ya girma ya kai girman ƙur'ani ne kuna fahimta ga nan saboda haka wajibi ne a karantar da mutane tukuna sannan a fara tunanin cewa shin mutanen nan sun sani ko ba su sani ba yadda wanda wani ya zo da wani abu da ba haka ba ya ce to wannan ba ya zo da wani abu ba ko domin an riga an san hadisi yanzu misali in islamiyya ka ban su san haddace suratul fatiha da ban islamiyya ya haddace suratul fatiha ko ya ka zo da ƙarin wata aya a cikin fatiha ta gani ko da a wata sura za ka fi jota. ka ka saka ta cikin fatiha ka ce alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin sai ka zo ka sauko inna a'tayna fal kawthar sai ka ci gaba da karatun fatiha in islamiya za su karba za su karba mu yasa duk an karantar da su karatun fatiha sai sani da haka hadisan ne ka yayi aka karantar da mutane suka san su eh wanda wani ya zo da abin da ba hadisan annabi sai a ce ba za a karba ne ake min da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fa yakunu fi akhir ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wa la aba'ukum fa iyyakum wa iyyahu annabi yana gargaɗi game da mutanen da za su zo da hadisan da ni da iyayen mu da mu san su ba amma za ka iya hujja da wannan hadisin akan yanzu an buɗe sahihu muslim ko sunan nasa'i ko ainihin bukhari ko sunan abu dauda ko tirmidhi ko miyaka an karanto wani hadisin sai ka ce wannan hadisin ba mu san shi ba mu da iyayen mu kuma annabi ya ce a yi hankali ya ce a a a ma'anar hadisin ce ne ma'ana waɗannan littattafan su ake kira kutubul ummahat su ke ɗauke da hadisan da annabi sallallahu alaihi wa sallam a karanta to idan da wani zai zo da waɗansu hadisai waɗanda za a san waɗannan hadisan ba a san cikin waɗannan tafai ba sun yi kare da ƙa'idodin musulunci ya sai a ce ko kaga ire-iren waɗannan hadisai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗi misali mutum ya zai ce muku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yau da saunikun yau da na harkun ran azumin ku ran layyarku an ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ikhtilafu ummati lakum rahama to yanzu waɗannan hadisan tab muka bincika waɗannan kafan hadisai ba inda aka rawaito su kaga waɗannan hadisai da su da waɗanda ke kawo su sai a guje su su ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tsoratarwa saboda saboda su saba da abin da ni da uwayenmu da kakanninmu da malaman mu muka sani na littattafan hadisai da malamai suka rawaito amma ba kawai ka ji hadisi kaɗai don ba ka taɓa jin shi ba ko kuma dan ya zo da wata fatawa wadda ta fada wa abin da kai ka sani a mazhabinka ko abin da kake so ko abin da kake tsammanin a faɗi sai ka ce to annabi ya ce da a hankali wajibi ne mutane su tsawa da kyau su nutsu hakikanin al'amari karancin samun malaman hadisi a cikin al'ummar babbar musiba ko wadda ta haifa mana da jahilta sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan in kaɗan ɗin da ake da su kuma sun suna yin daurin da ya gaba a kansu don sauki suna yaɗa hadisan a cikin mutane waɗannan abubuwan ko an hibe su suna daga cikin dalilan da suka ja mana ƙarancin sanin hadisai to kamar yadda na faɗi da farko wajibi ne malamai su ke aikin su aikin malamai dangane da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da yawa amma in mun so mu ɗauka shi da ce abu na farko karantar da waɗannan hadisai da kuma yin bayanin su ga ɗaliban ilimi da kuma ɗiban su a yi a da su a cikin jama'a abu na biyu aiki da su a aikace wadda ita ce hanya mafi nagarta wajen fassara duk abin da kake faɗi daga bakinka a ji kana aikata shi aikace sai a fi fahimtar ne abin yake ne sannan abu na uku kare waɗannan sunnoni kada kuna zaune kuna cewa ku malaman sunna ne ko hali sunna sai yana tashi ya ki sunna saboda shi ne ɗan siyasa ko saboda sarki ne mai sarauta ko kuwa saboda shi ne alhajin birni da ke ba da zakka ko kuɗi ana gina masallatai ya ce to a baba su a yi shiru don in aka magana to gobe fa ba zai kawo ainihin lakuta ba ake so a sa a masallaci ba in aka magana to jibi fa ba ma zai biya wa limamin masallacin nan da ladan kujera aikin hajji to sai ya kasa. a'a dole ne duk wanda yake wa sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam a kullu mu ce ta don haka za mu zo mu samu babu da imam muslim zai kawo mana yadda malaman salaf suke difa idan gane da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam malaman farko suke kare sunna annabi ba sa fakewa a masa wulaƙanci ko ya ga ne kuwa abubakar ne siddiq mafarkin ke saka dura wa mari abokan hasa saboda ya ce musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi ya kabaici da kuma faɗi bakar magana da manzon Allah Abu Bakar ya kada hanyar dalla mai hali amma mai ake cewa Abu Bakar yana da sassauci a shi sassaucin Abu Bakar gaskiya ne amma an taɓa annabi fa ba zai sassauta ba jama'a mun fahimci wannan da abdullahi ibn umar shine ya ɗanshi albarka ya saboda ya ce musu manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yace ku wallahi ne sai ba za mu ji wannan maganar ba yace in ce maka manzon allah ya ce ka ce wallahi sallahi ba za ku ji ba duk irin albarka ko uku yake da zai sake magana da shi har suka mutu baya magana da shi sun a kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karantar da ita a yi aiki da ita a yi sharhinta sannan a yi yaɗa ta jama'a idan kirista yana yawo da bible a matsayin shi na sabon alkawari ko tsohon alkawari yana cewa bishara daga hannun almasihu tare da cewa shi kansa da zai iya tare ingancin yadda littafin ya iso gare shi ba me yasa musulmi da za su iya kare ingancin yadda littafin sunna suka iso gare su ba za su yawo yaɗa bishara ba yadda zai ta samu wata anguwar kaf babu malami kwaya da ke karanta musu ko arba'un hadisi wani garin gaba ɗaya babu malami kwaya da ko arba'un hadisi ke karantawa wasu mutane sai mu gama riyadu salihin da su taɓa jin shi ba me yasa malamai taqa'asu al'ulama su an dawra fi nashr sunna wa difa'i ha malamai sun kwanta sun ja da baya ba ku yi su ba don haka sai kirista ya yana cewa bishara daga hannun almasihu yana faɗi da dukkan ƙarfin jiki da karfashi ne wani malamai da za su yi yanzu a ce birni irin birnin abuja babu malamin hadisi kwaya ɗaya wanda zai ce musamman bukari da turanci ko sahihu muslim a matsayin yaren da kowa ta gani a garin yana alfahari shi ne yaren da yake ganin lokacin fasafa wa takaddum shi ne yaren wayewa da ci gaba kamata a cikin ya karatun sahihul bukhari ko muslim da turanci ana sharhi amma sai ka je ka samu irin yadda ake a zariya da kano da hausa ka je ka samu an je ana karatun ainihin wani littafi kamar arba'una hadith ko riyadu salihina a tsakiyar abubuwa da hausa mutumin da yake ibrahim ya kai daga wata ƙasa mutumin da yake daga ainihin ƙasar inyamurai musulmi ne ya kai masallacin yanzu kuma kallafa musu kenan sai ya kai kano ya ga hausa sannan zai dawo abuja ya gaba da aikin gwamnati domin ya rinƙa gwamnati na abinci a lokacin da zama ka gama kana tafsiri da hausa a abuja ko ka kana karatun aƙida ko karatun abinci da hausa abuja ma'ana kenan ka ainihin keɓe karatun da waɗanda suke jin hausa ke waɗanda ba sa jin hausa kuma fa shi ke nan ke da san ne ke nan amma ka je ka ga sauran wa'azozi da ake yin da turanci shin ana samun karkatowar waɗannan musulmi waɗanda ba sa jin hausa ko ba a samu ana samu suna tarewa saboda suna jin da ake fari. yin shekara goma ya ɗan na abu da muka kafa masallacin juma'a hudu da kotun juma'a in na bi sun ibada ta bayanin ta da turanci abin da ya farkato ya suke cewa masallacin kenan suka ce kai su da ba gaba ɗayan mu ba ba sa jin me ake cewa nan an yi da larabci nan an fassara da hausa su kuma musulmi ne kuma ba sa jin hausa sai da haka sai su zama sun zo masallacin juma'a ga su nan sun aje da juna suna da juna ta aje su da duniya da fasar ne aka ce da cikin da sanne aka ce da ba sa larabci ba sa a shi mashirin ya sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam a ta da harshen da ya da wurin ne a cikin ainihin da'awa a dubi ainihin lugatu da'awa wadda take da munasaba da wurin da ya dace da zai zama kana wai abu a wuri irin wannan ko kana wai abu a tudun yara ko ainihin mutuwa ko kifafi ka je ka kai na abu da turanci wa yake jin me ke cewa wanda yake jin abin da kake cewa to kuma zai yi tura ta bayarsa ka je kuma san hawa abu da hausa to amma ku duba ku gani ni na farko ne duk waɗanda za ka ga an ce ai raba su su tafsiri din nan ba duk da hausa suke tafiya suna yi har bayarsa ne da hausa zai yi wanda aka tura su babar da hausa zai wanda aka tura su ihu da hausa zai aikin hajji ne da su yin jihar ne da sai su ɗauki su gobe sai su bai malamai su malamai sai su je sai su tawa a da hausa ba wanda yake jin da ake cewa don an yi da hausa bare da muka tafi bayani ne ɗan kaɗan kawai ko na ba ba za a ɗan yi da sunanci gaba ɗayan sun suka karkato amirin hajjin hajjin kasu yana buga wani amirin hajji na jihar bayelsa yake musu shekara goma sha shida da ta wuce saboda taɓa hajji irin wannan da don na san mai kawo ni bana ce me yasa yake to ana yi da turanci ce to ba kullum da hausa suke in ka ɗauka addini na hausawa ne da haka da yaran da ake yi su da suka shiga daga baya sai dai su yi haƙuri ba ku da turanci akwai aiki babban wajen a yaɗa wannan addinin da annabi ya gani a kan shi sallallahu alaihi wasallam domin annabuwa tura mutane sun je sun koyo yarurruka baban koyo don a zo a yaɗa saƙon shi a isar da bishara domin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne ainihin albashirin nabiya shi ne mai bishara shi ne mai gargaɗi na gaskiya ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard Allah da yake da sammai da ƙasa Allah madaukakin sarki ya aiko annabi da al'umma gaba ɗaya baƙaƙo da fara'u mutane da aljani to abin da wannan hadisin yake jan hankalin mu jama'a a takaice shi ne al'umma ta san hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam su tashi ƴaƴansu su san waɗannan hadisai a wurin su to ranar da duk wani ya zo da wasu hadisai waɗanda ba waɗannan ba cewa ku dama annabi ya ce tawakkulu fi akhiri ummati unasun yuhaddithuna kum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum wa iyyakum da iyyakum ku tashi jama'a ku san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan annabi ya ku karshen duniya a cikin al'umma shi za a samu wasu jama'a suna kawo hadisai suna faɗa miki hadisan da ku da iyayenku da kakanninku da ku taɓa jin su ba annabi ya ce ku yi kan yi a hankali وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله ابن حرملة ابن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو فريح أنه سمع شرحبيل ابن وزيرة يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون وأتينكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياكم لا يضلونكم ولا يفتنونكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يدعى أبي هريرة يكي فقيتي أقول شوى من ذا أسامد الدجالين من يمن يمن قيتا masu ƙarya waɗanda in ka ji ƙaryar ko ta rikita ka asalin shi ne ma'anar dajjal idan ya haɗu da kalmar kazzab in ba haka ba kazzab maƙaryaci dajjal ƙaryaci to amma sun haɗu mutanen da yake za su zo muku da ƙarerai ƙarerai da za su rikita muku tunani da kuma maƙaryata ire-iren waɗanda aka saba ji annabi yake duk gaba ɗaya ya ce ya ya'tuna kun min al suna zuwar muku da hadisan da bimalan tasma'u antum wala aba'ukum hadisan da ku da ubanninku ba ku taɓa jin su ba fa iyyakum wa iyyakum to ina gargadin ku ku yi tsantsan game da su ma yudillunakum wala yaftinunakum kar ku fasar da ku kar kuma su rufuta muku al'amarin ku ku yi a hankali in kuka biye musu za su tabbata in kuka biya musu za su ainihin rikita muku addini su kawo muku ruɗani da ainihin haramiya Allah maɗaukakin sarki kiyaye idan kuka dubi mutanen da suke ƙarya a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu shakka ba abin da suke kawowa ko ɗafa sai ruɗani sai haramiya da makamantansu ku dubi yanzu irin musibar da al'umma suke fama da ita kowa ya koma ya ce shi ne mai maganin irin maganin aljami maganin asiri maganin kandin mata maganin kaza malami ne shi shi ba malami ba amma ya ga wata gona ce buɗaɗɗiya wadda zai zo kawai ya ta ƙarya ya ta kawo hadisai sannan sai suke tagatin suke harar lokacin ba da jama'a sun tashi bacci kafin su fita harkokinsu a zo a sa su a tsakiyar anguwa aikakkin rufa ta wa annabi ƙarya sallallahu alaihi wa sallam hadisan da suka inganta kuma ka ana karmato su babu lafi ba inshora ai kudanta ana faɗi kawai su abin da yake so a zo a sayi magani a zo a sayi magani kai ka ce kuddin nabawi kuddin al-sha'abi ma'ana likitancin annabi sallallahu alaihi wa sallam sallama sai suka ɗauka kawai likitanci ne da gargajiya don haka kowa ya kuwa samu kuɗi zai je samu wani ɗan shago sai ce yana ba da maganin aljanu yana ba da maganin alfa yana ba da maganin eh, asiri yana ba da maganin kaza duk ba su ɗaya ire-iren waɗannan sai ka je ka samu asalin manufar su ita ce samun kuɗi manufar su ita ce samun kuɗi don haka a babin rukuwa tun da ba da magunguna sai ka ga suna ta ziyarwa mutane da abubuwa abubuwa waɗanda suke ba a san su a cikin ainihin wato addinin musulunci ba don haka wallahi dole ne a tashi a faɗakar game da ire waɗannan mutane ba don komai ba sai don sharrin da ainihin suke yaɗawa na biyu ina malaman nan na ƙungiyoyi waɗanda lokacin da ni da makaranta na muka tashi muna bayanin rukuwa suka miƙe suna nuna cewa wannan abin ƙarya ne da ga fa maƙaryatan sun bayyana me yasa suke shiru a har yau lakta ce shekara goma sha biyar na kai ta tara a cikin kwanda campus ibi har yau abubuwan nan da muka faɗi a cikin laktocin ba abin da muka janye ba abin da muka ba saboda kowane mun faɗin shi ne ala basiratin min Allah sai mun karanto Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce malamai sun ce kaza da littattafai muke tafiya ko kuka sun ji biyar ka je ka ɗauka za ka je ka gani duk da ban ruwan faɗi so a bude a karanta amma suka ce aka bau tun da dai ba ɗan ƙungiyar ku ne kawo ba sun tafi sun ga bayan abu suka ce ƙarya ne suka ce jamfara ce suka ce aljani zai shiga jikin mutum suka ce ba wani maganin aljani suka ce ba wani asiri duk suka ƙaryata yau ba ka a cikin unguwannin ta ana zuwa ana sa lafi ta ce mu jikin sun yi shi ka gani ma'ana da lokacin da yaƙi zai taso sai ta ainihin ƙarar da harfasun ta kafin yaƙi ya taso sai ba bayan yaƙi ya taso kuma harfasu ya ƙare ko kuma zama a salafin da ba kawai ɗan harfasu na ce na biyu masu zuwa masallatan juma'a waɗanda suke wa'azozi da ake kira su hudba ko masallatan izu waɗanda kawai za ka ji su suna karmatso hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna danganta wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne waɗannan su yi sakamakon tsangama da su saboda za ka samu shi ya yi yana dantalin hadarari da dararan ba akan babur ɗin shi sai ce zai fafasa ka alala sai sai ta ji wari ya kirkin wa'azojin da zai in ba za ka tambaye shi ba ka wa'azi yanzu kafin hudubar juma'a eh. a kan ne za ka wa'azi waɗanda hadisai ne ka shirye shi hadisai ne kawai zai zo ne ya fara magana ya fara magana ya fara magana duk hadisin da ya zo mishi kawai sai karmato sai ya fadi misali malamai masu haɗa hudubobi na munasabat hudu ba saboda asura hudu ba saboda tasu'a hudu ba saboda arafa hudu ba saboda idi wajibi ne waɗannan malamai su rinka tsayawa suna tantance hadisan da za su kawo mun kawo ka'idodin a baya cewa idan Allah maɗaukakin sarki ya sa ba ka da ilimin tace waɗannan ƙure-ƙuren hadisai abin da yake wajibi ainihin a kanka shine ka je wurin masana gaya maka yadda ainihin wato al'amari yake ba don komai ba don ka zo ka faɗi abin da yake daidai ne sannan na uku sun nau'in littattafan da ake dogaro da su ke na hudu littafin doratun nasu da littafin tantihul kawai kai hatta littafin jami'in sabir na imamu suyuti ba madogara ba ne duk abin da ka gani a cikin shi ka buɗe ka zo ka ɗauke ba madogara ba ne duk abin da ka gani a cikin bulugul mara domin bulugul mara su ne wanda yake yana ɗauke da hadisai ingantattu da waɗanda suka ba ingantattu ba kuma su da dama wani wurin baya tsayawa yana tantancewa ba zai iya zama madogara ba littafin da yake sauƙin ka dogara da shi a babin wa'azi in malik da faulu shi ne littafin da salihu tare da shi ne akwai hadisan waɗanda ba a cewa ingantattu ne kenan ta wannan harka ta malanta ba dole ba ce domin ba ma ganin mutane haka siddan mutum ne zai ce kawai saboda sun ɗan boko ne yana da amasa yana da kishin mutane suna rashin lafiya kuma babu likitoci da zai ya buɗe wuri kawai ya ce shi kenan jama'a ku zo zai rinka muku magani ni na ina da digiri na yi digiri a kan ekonomi ko ina da digiri a kan geography sai zuwa galibin kuma ka samu waɗannan masu da magungunan habbatin sauda da sauran kuɗin nan sai ce yau yana son ka taimaki jama'a ne kana son ka taimaki jama'a akwai malamai ƙwararru a cikin abdullin nabawi sai ka je su karantar da kai kamar yadda kana son ka taimaki jama'a ka karanta geography kana son ka taimaki jama'a ka rinka musu operation kyauta eh sai ka koma ka tafi ainihin ka karanta medicine ka je karanta harkar likitanci ba kawai da mujarradin wai zafin kai da dumin kirjiya kama ka mutane na ta mutuwa ba wanda zai taimaka musu bari ka je ka sawo farar riga tunda kai ma kana da digiri da turanci ka ce za ka taimaka musu haka ake ni. to addinin musulunci kowa sai ka same shi ce wai zai taimaka ni kana da ahaliya ta ka taimaka yau me yasa talakawan da ke jin yunwa baka taimaka ka rinka dafa masa abinci ba ko ba haka bane ba talakawa na jin yunwa duk kwararan da ka isa yanzu ka je ka dabba buhun shinkafa guda ka ba da awa biyu ka dawo za ka same ta ka yi wannan nan da shekara goma mai zuwa za ka ga cewa har yanzu talakawan a jin yunwa me yasa nan ba za ka yi zafin kai ba sai maganin habbatu sauda kuna ɓata kanku lokaci ne wallahi tallahi kuna yaudara kanku don ka ce za ka taimaki jama'a sai kana da ahaliya ta ka taimaki jama'a so da dama mota za ta lalace ka samu da direban da fasinjojin kowa yana jiran aje a nemo bakaniki me yasa ba za ka taimaki kanku kamar ma za ka gyara ku isan da za ku je ba Allah maraukakin sarki kiyaye ƙarshen wannan hadisi ya zo da wata mas'ala wadda yake mas'alar ta ta shafar fa'idoji na nahawu da yake cewa la yadullunakum la yudillunakum wa la yaftinunakum qala al-qurtubi rahimahullah kaza sahhatu riwaya fihi bi isbatin riwaya ta inganta haka da tabbatar da mu la yudillunakum ba ba a larabcin da aka saba ji ne da ya kamata ya zama la yudillukum wa la yaftinu yaftinukum amma sai zama la yudullunakum wa la yaftinunakum ga tabbatar da mu sai malam ya ce wa sawabu hazzuha amma abin da ya yafi dacewa da a ce a share ta لأن ثبوتها يقتضي أن ko خبرا عن نفي وقوع الإضلال والفتنة وهو نقيض المقصود domin tabbatar da nunin ɗin anan da ya zama la yudulluna kun gane wala yaftinuna kun to yana ainihin wato ba da labari ne na me na kore faruwar fataɗo kore faruwar fataɗo a halin kuma ana son a tabbatar da faruwar fataɗo ne kada ku sake su ɓatar da ku kada ku sake su fatar da ku haka ake so a tabbatar to tabbatar da nunin din kuma yana nuna akasin hakan sai mala ya ce to fa idza hudifat ihtimila harfuha wajhai ahaduhuma an yakuna zalika majzuman ala jawabi jawab al-amri alladhi tadammanahu iyyakum فكأنه قال أحذركم لا يضلونكم ولا يفتنونكم malam ya ce to in ya zan an share nunin ɗin an ce ne la yudillunakum la yudillukum wa la yaftinukum an fahimta to abu na farko da yake fa'idantarwa shine zai zama an yi wannan jazma ne ta hanyar hazfin nunin din jawabi ne na amr wato jawabi ne na umarnin da annabi ke cewa fa iyyakum wa iyyahum yana umarnin ku nisance su to jawabin amrin ya kamata sai ya zama ta hanyar hazbe wannan ainihin nono din kenan kamar yana cewa uhazzirukum ina tsoratar da ku la yudillunakum kada fa su da ku wala yaftinunakum kasu fitine ku hanya ta farko kenan wa thanihuma يكون قوله لا la نهيا nahyan sai ya zama hani ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake muku cewa kada ku sake su ɓadda ku wa kunu dalika min babu qawlihim sai zama kamar yadda larabawa kan ce ara yannaka habuna kada ka sake ganka anan a nan yanzu wannan menene hana ka ake karka sake a same ka a wurin ai la ta ta'arrabu li idlalikum wato kar ku ba da dama su ɓadda ku wala li fitnikum wala li fitnatikum kar kuma ku ba da damar ainihin su fitine ku wato abubuwa ne guda biyu suka haɗu abu na farko shine riwaya ta inganta bala yudulluna kun wala yaftinuna kum amma kuma da a zahirin larabcin ya kamata ya zama لا يضلوكم ولا يفتنوكم shi ne malam ya ƙoƙarin kawo fuskar da za a iya ɗaukar in an tabbatar din to ga abin da zai dauka in kuma an share ga abin da zai dauka Allah madaukakin sarki ya taimaka wa haddathani abu sa'id al ashad haddathana waqi'un haddathana al a'mash an al musayyib ibn rafi' ibn abda an amir ibn abada qala abdullahi. إن الشيطان ليتمثل في سورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث وانا عينين hadisi الإمام imam يا ya دقمال منش الإمام أبو سعيد الأشج shi ko ce waki'u ya karantar da shi hadisin da ya samo shi daga babban malami al Aamash. a'mash shi ko amash ya samo shi anil musayyabi haka ake karanta wannan wuri. ba a karanta shi kamar yadda ake karanta sunan ainihin sa'idu ibn al-musayyibi da kasra ko da fataha alal wajhaini da in kana asahul wajhaini shine al-kasr to amma duk inda kaga koma wannan sunan ya zo a cikin sunayen malaman hadisi in ban da wurin sa'id bin musayyib to za ka karanta shi da fataha ne kamar wannan wurin al-musayyab al-musayyab dan rafi yace ya karbo daga malamin shi amiru dan abada qala yace kala abdullahi abdullahi dan mas'udin yace idan ka ji an ce abdullahi kai tsaye a cikin sahabbai ba tare da an ce kaza ba to abdullahi dan mas'udin saboda shine babba kuma shine shahararre a cikin al-abadila ko abdullahi ibn zubair abdullahi ibn abbas abdullahi ibn umar abdullahi dan amr sannan ga kuma abdullahi ibn mas'ud shine dattijan cikin su shine babban su yana daga cikin farko farkon as-sabiquna al-awwaluna to abdullahi dan mas'ud yake cewa inna shaytana lallai dai shi shaytan la yatamassalu fi surati rajuli yakan rikida ya shiga sura ta ainihin wato mutum an fahimta jama'a ya rikida ya tashi daga surar shi ta aljani ya rikida ya koma mutum fa ya til ya je samu mutane fa yuhaddithuhum bil hadisi min alkazu ya fada musu wani hadisi na ƙarya fa yatafarraquna sai su watse daga wannan wuri da ya gaya musu fa ar-rajul minhu sai ka ji ɗaya daga cikin waɗannan mutane da suka saurari wannan hadisin ƙarya daga wurin wannan shedani da ya ɗaya ya zama mutum sai ka ji yana cewa sami'tu rajulan wani mutum ne na ji yana faɗin wannan hadisi a a'rifu wajhahu na iya gane fuskar mutumin wala adri masmuhu amma ban san sunan shi ba hadisu shi ne yana karantar da wannan hadisi ma'ana shaidanin aljani ya daga surar da Allah madaukakin sarki ya halicce shi ta aljanni ya zama mai ya zama mutum zai samu mutane suna zaune suna ainihin hira sai ya zauna sai ya gaya musu wani hadisi ya ce musu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ba ya ce ba ya ce ba ya ce ba sai ainihin ya gama faɗa musu kaf sun ji sun fahimta sun ɗauka sai ainihin sai ta yi sai tafiye shi to wani daga cikin su je sai ya karar da hadisin a ce mishi kai ina ka samu wannan hadisin sai ce wallahi wani mutum ne a yanzu haka ina iya gane fuskar shi amma ba ban san sunan shi ba shi ba da wannan hadisin to duk inda kaji irin haka ta faru to kai ta ka tsantsan me ma'anar wannan kenan kar ka sake ka karɓi hadisi ka je ka karar sai daga mutumin da ka san shi ba kawai an je an haɗu a wani wuri kawai ta je wani yana ba da hadisai kai ka je ka ce kai wani masanin hadisai kai wallahi shaitan zai iya maka makinci wannan magana da ainihin babban malami abdullahi ibn mas'udin ya faɗi ta jawo ainihin maganganu masu ɗimbin yawa ainihin a wurin malaman hadisi daga cikin maganganun da suka faru su ne malamai suka ce ta yaya ne ainihin wato abdullahi dan mas'udin zai faɗi wannan magana za mu zo mu tattauna wannan mas'ala insha Allah ta'ala dangane da wannan hadisin ne ba marfu'i ba ibn mas'ud ne ya faɗi da kai to za mu dawo za mu tattauna wannan insha Allah ta'ala ina so ainihin dan yi mana ishara dangane da waccan magana wadda muka fara magana dangane da al-musayyab wato sa'id ibn al-musayyib akhir al-mutaqaddimina baban shi al-musayyab baban shi al-musayyab sahabi ne to sa'id ibn musayyib sai ya tashi ana kiran shi sa'id ibn musayyab to duk malamin sunna baya rasa wasu mahassada ko makiya sai wasu makiyan shi sai suna amfani da wannan kalmar suna faɗi mishi ita da nufin habaici domin asalin al-musayyab suna ne na jahiliya ma'anar shi shine wanda aka sadaukar da shi da gumaka a jahiliya sukan sa suna irin wannan cewa wanda aka sadaukar da shi zuwa ga gumaka kamar yanzu wanda za ka ga kiristoci sai su haifi ya sai sa mata kiristiyana ko kiristi ma'ana wanda aka sadaukar da ita ga christ to almusayyab shine wanda aka sadaukar da shi ga gumaka wannan gumaka zai bauta ya ta musu hidima to shi wannan musayyab an sanya mishi sunan ne aka sun wancan ma'ana haza musayyabun lillah wannan shi kuma an sayyaba shi ne da Allah an sadaukar da shi da Allah waɗanda ke faɗa da sa'id bin musayyab in suka zo sai suna ce mishi ibnul musayyab sai su dariya abinda suke nufi waccan ma'anar ta jahiliya dan wanda aka sadaukar da gumaka zai taɓa addu'a yace ce ala sayyaba Allahu fi nar man sayyaba abi daga yau wanda duk ya sake ce mini ibnu musayyab Allah ya saka shi a wuta sai malaman hadisi suka ce to kun ga malamin nan amma yana daga cikin mujabud da'awa yana daga cikin manyan waliyai da da yayi addu'a za ta kafa to don haka suka ce to kar wanda ya sake ce mishi sa'idu ibnu musayyab sai dai ibnul musayyib sai awwaya din kasara amma a rubuce fataha ake yi amma an ka zo karantawa fa kasara za ka wannan na daga cikin fa'idar ka koya a wurin malami in ba haka ba sai ka je kana faɗi kamar da ka gani a rubuce saboda haka tuktabu wala tuntaku an fahimta jama'a haka suke cewa ko to wannan alal za a rubuta amma yadda za a faɗi din za a gayyara fataha ce amma kasara za ka yi sai ka ce ibn musayyib amma a rubuce fa fataha za to shine al-imam suyuti a cikin littafin shi alfiya yake cewa kullu musayyabin fa bil Fatih siwa abi sa'idin falwajhaini hawa yace duk inda musayyab ta zo a cikin hadisi a isnadi to da fataha za a karanta yace sai dai sa'idu ibn al-musayyib shine ainihin ake karanta shi imma kamar yadda ainihin muka bayyana akwai al-musayyab ibn rafi'in wanda muke tattauna magana ainihin akan shi al-asadi al-kahili abu al-ala al-kufi al-a'ma روى عن البراء بن عازب وحارث وحارثة بن وهب وخرش بن الحر وعامر بن عبدة وغيرهم وروي حديثي daga cikin ainihin sahabban da suke malaman shi sune akwai bara'u dan azu شباب إلى المصيب الرافع بأين التنبيه كما يبدو نصارى فتكر بمدنجن بسونا المصيب بالمصيب قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه أما المصيب ابن رافع فبفتح الياء بلا خلاف ما من ما يأتي دمى لما يدس الساطاني با سنة وانا مصيب الرافع من دفتها اكو كرت رابع مصيب نا عن ذلك كما قال القاضي قاضي اياد في المشارق وصاحب المطالع انه لا خلاف في فتوائه الامام القاضي اياد ونبي شرح غيره صحيح مسلم ينا بالنكات ونبي تبين قائد دنيا من نكات البخاري ومسلم اتيكي يكي اينه فتي بشدة نكات المطالع سوى ما لم يزن تبتد سوى يا ام ونن المسيب بفتها اكي فرد جاتا بخلاف سعيد بن المسيب فأبان سعيد بن المسيب فإنه مختلف في فتح يائه وكسرها ما لم يسكي فأبان شن إتياء من فتح يداتي أو متك وكسرة كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى نهو يأتي كما يبدأ بيان الجوز إن الله مدعوك في سوكي ياسو abin da ya ja saɓanin kamar yadda na fara bayyana mana shi ne asalin sunan musayyab suna ne daga cikin sunaye na jahiliya ma'anar shi shine wanda aka sadaukarwa da gumaka shi cewa in ya girma bautar su zai hidimar su zai da makamantan haka kamar yadda na misali a baya kiristoci za ka ga suna sanya wa ya kiristiyan kiristi ma'ana mai bautar cross wadda aka sadaukar da ita da ainihin jesus christ to wannan irin ainihin wato sunan shine a jahiliya suke sawa al-musawwab to sai shi ainihin kakan su sa'idu ibn musayyib ya sanya wa ɗan shi wannan sunan da nufin cewa wannan ɗan nashi asasin abin da ake a jahiliya an sadaukar da shi da ainihin bauta Allah to malami yakan samu makiya mahasaba da makamantan abubuwa irin haka makiyan su suka koma suna ainihin faɗin wannan sunan amma da wata mummunan ma'ana ta jahiliya sukan ce mishi ibn al-musayyab ya kai dan wanda aka sadaukar da shi ga gumaka sai ya addu'a yace ala sayyaba Allahu fi nari ma sayyaba wanda duk yace ni dan musayya to Allah ya saka shi a wuta to wannan magana da ya faɗi malamai sun suka ce ko yana daga cikin bayan Allah mujabu da'awa waɗanda suke Allah ke amsa addu'a su to don tsoron karka afka cikin mummunar addu'a shi to a daina ce mishi ibn al-musayyab sai a ce ibn al-musayyib fataha ibn al-musayyib haka fataha ake rubutawa a rubuce amma a karanta fa sai a faɗi da kasra ina fata an gwabu to malamai suka ce duk inda ka ga wani suna daga cikin sunayen malaman hadisi da musayyab to musayyab za ka karanta kamar wannan al-musayyab ɗan rafi sai dai shi sa'idu ibn al-musayyib to sai suka yi sabani wasu sai suka ce saboda a kiyaye abin da malamin nan ya tsorata to a rinka ce mishi ibn musayyib shi kenan a zauna lafiya wasu suka ce a'a a ci gaba da faɗa mishi ibn musayyib din amma ba da waccan mummunar manufar ba kenan ka faɗi da manufa kyakkyawa addu'ar shi ba za ta ci gaba a nan ne al'imamu suyutai a cikin alfiyashi ta ilimin hadisi ke cewa kullu musayyabin fadl fadl siwa ibn abin abin sa'idin fali wa jihari hawa yace duk inda ka ga sunan musayyab to da fataha ake karanta shi sai dai sa'idu ibn musayyib shi wannan wasu sun ce a ce ibn musayyib wasu sun ce ibn musayyab to ka je da tafsirin bayanan da yake Allah madaukakin sarki ya taimaka idan muka dubi wannan ainihin wato asarin da muke tattaunawa kamar da muka fara magana da nace mana za mu zo mu duba domin asali ba hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi abdullahi dan mas'ud ne yace inna shaytana la yatamassalu fi surati ar-rajul shaytan yakan rikida a surar wani mutum wanda aka san shi shi yasa yayi mu'arrafa shi da alif bala min ahad ma'ana mutumin da kai ka san shi mu na san shi sai dan sai ɗauko shi sai zai zauna ya fararo mana hadisai a halin ba wannan mutumin bane da muka sani shi yasa malam a cikin sharhi anan sai ya ce duk ta'arifu bi al ahdiyya fi surati ar-rajul alladhi ya'rifuhu al-qawm alladhina ya'tihi sai ya je wa mutanen da suka san shi sai ɗauki surar wani mutum wanda sun sani وإنما تصور في الصورة المعروفة لهم زيادة في التغيير والتلبيس شيطان زي haka ne don ya ƙara rikita su ya tsara kawo musu rudani mutumin da suka sani sai kawai sai su gan shi ya zauna yana ce musu annabi sallallahu alaihi wa sallam ake kaza annabi sallallahu alaihi wa sallam ake kaza a halin ba wannan mutumin da suka sani ba wani shaiɗanin aljanu ne ya koma ya rikida sai ya ɗauki surar wannan mutum kiyaye kamar yadda shekanun aljanu annabi ya bayyana kenan suna ɗauka surar wani su zo maka a mafarki haka a ido wannan abu ne sananne babu jawo a kai surar wanda aka san shekan ya ɗauki wannan surar a ainihin ranar yakin badar ya ɗauki surar wani bijimi daga cikin manya-manyan sabaukai na cikin ƙuraushawa yanzu ya aumuru da ya kai su bakin daga tukuna sannan sai ya tashi ya gudu da ya ga fitina ta yi fitina yace inni akhafullah wa a lokacin kuma yake jin tsoron Allah su kuma a wurin su sun ganshi da wa da surar suraqatu ibnu malik al-mudlaji a halin ba shi bane shi yasa kenan kamar mutum ya zo ya zauna yana ta faɗa muku maganganu yana ta faɗa muku maganganu ga surar ka sani to ka tantance shi din ne kuwa ko ba shi din bane don karkaro ina fata an gane ba shi sai yake cewa id law atahum fi surati man la ya'rifunahu lama aqbalu li istima'i hadithihi Allah ta'ala a'lam domin ba ya zo musu da wata sura ta wanda ba su sani ba ba za su dukufa su saurare shi ba an fahimta jama'a saboda haka abinda wannan asari na sahabi ibn mas'ud yake cewa inna shaytana la yatamassalu fi surati ar-rajuli shaytan yakan rikida ya ɗauki surar wani mutum da aka san ba ya ake kauna sai wurin mutanen da sun san shi da wannan surar shi ma kuma ya san su fa yuhaddithuhum bil hadith min al ya gaya musu hadisai na ƙarya fa yatafarrahuna sun su tashi su watsu daga wannan wuri da suka zauna fa yaqulu ar-rajulu minhum sai ka ji wani daga cikin su na cewa sami'tu rajulan a'rifu wajhahu wa adri ma ismuhu yuhaddith wallahi wani mutum na biyu na faɗin wannan hadisi ni dai na san fuskar shi in na ga fuskar shi wan gani sai dai kuma ban san menene sunan shi ba jama'a mun fahimci wannan to isharar da wannan magana take mana shine ne ta san fuskar shi amma ka san sunan shi ba to bai halatta ka je ka isar da magana da ka daga gare shi don ya nuna ka san shi ba to kuma a yanzu in ka duba wannan na daga cikin hanyoyin da mutane ke samun bayanai kai a ina kaji sai ce wani mutum ne kullum ina ganin mutumin nan amma me ya sunan shi a wata abuwa ma yake ni dai ban sani ba amma dai ga inda muke haduwa karkan mamaki yana daga cikin ire-iren waɗannan ba. Allah maraukakin sarki ya kiyaye to bayan da malam ya gama tattauna sharhohi da ta'alliqat na lugha da ilimin hadisi da sauransu sai ya ce mas'alatan tata'allaqu bi hadha al-athar akwai mas'aloli biyu dangane da wannan magana ta Ibn Mas'ud mas'alar farko al المسألة الأولى وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى بأثر ابن مسعود هذا أنه يدل على التحذير من الرواية عن المجهولين والضعفاء لماذا يهج هذا وانا أثر وانا أثر إمام مسلم نامين لدى شيكوا كمان أقولتي أبو بكر الرواية دقى متانا دبا أفنس با وكما وانا نسلم أسرون ما تكون سنو ba irin sanin irin wannan kuna zama a wurin shan ti ko kuna zama ainihin a wurin hira ba irin wannan sanin ba jama'a sani a cikin ilimi ya sha banban da sani a harkar da ba ta ilimi ba ce domin galibi mutumin da gari ne waye ku fito ku haɗu ku gaisa ku shekara ɗaya a unguwa guda shekara biyu shekara uku a an ta a mutane sai ka je kana ba da ko da akan kafin shi kuskure a wajen karɓar riwaya ba za ka faɗa malaman hadisi ba haka ka san shi yadda ba a wajen shaidar aure ba za ka faɗa wa alƙali da haka ka san shi a yadda ba ko kun fahimta jama'a ne ta sai na Umar zai ba da muƙami yake tambayar jama'a da Allah ne halin wani sai ne ki a na san shi yace ya aka ka san shi yace kullum da shi muke sallah sai ne yace kullum muna haɗuwa bayan sallah a gaisa yace sai ne yace shi kenan sai ki a kai ruku'u da sujura kuna haɗuwa a masallaci ɗin da haka fanke ce kun taɓa yin tafiya yace a kun taɓa haɗa harkar kuɗi yace a yace ba ka san ba ka auna waɗannan abubuwan da kyau akwai mutumin da yake a garin su mutumin kirki ne salihu ne amma in ya bar garin ya tafiya to babban faguri ne fasiki ne sai ya yi tafiya halin shi ke bayyana to ka bari ka yi tafiya ba mutum ka ga halin shi sannan har ka kuɗi ta haɗa ka da shi kaga yaya ake ta haka ake sanin halin mutum a wajen mu'amala abin da ya shafi ɓangaren riwaya fa ɓangaren addini to abin ya wuce haka kuma ba zai yi da mujarrabin kayi tafiya da mutum ko kuma kun haɗa harkar kuɗi wannan ta halatta ma ka karɓi hadisi a wurin shi ba a nan kuma sai an tsaya an binciki kamar yadda za ka zo ka ji kaɗan ɗin nan insha Allah ta'ala na ɗaya yaya ita dangane da abin da ya shafi kula da addinin Allah yaya ita wajen aqida shi yaya wajen tauhidin shi yaya wajen mutuncin shi yaya wajen amanar shi duk sai an dubi waɗannan abubuwa sa'an nan za a iya kiran shi fiqa amintacce fatahillu riwayatu anhu sannan sai riwaya ta halatta da gare shi ba haka mujarradin kawai ka zo makaranta ya zo makaranta yau ma ya zo ka zo ba za ka iya karar da wannan a matsayin dalilin cewa amintacce ne shi ba na fatan jama'a sun gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to ne sai malam yake cewa wa annahu yajibu al-ikhtiyar fi akhd al-hadith fala yuqbalu illa man kana ma'rufan aynan wa hala malam yake cewa kenan yana wajaba a yi takatsantsan wajen karban hadisi ba za a karɓa hadisi ba sai wanda aka san shi shi da kanshi sannan aka san halin shi shi ne aka san ainihin shi da kanshi sannan kuma aka san yaya halin shi yake wa sabatat bi zahiran wa batina sannan kuma adalcin shi ya bayyana a sarari da a ba wani abu da ake tuhuma dangane da aqidar shi ba wani abu da an gane da mutuncin shi ko dangane da kamalar shi ko makamancin haka wannan ita ce mas'ala ta farko da ke cikin wannan asali المسألة الثانية مسألة بي هذا الأثر موقوف wannan magana kamar da muka ji ba hadisi bane daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sahabi abdullah dan mas'ud ne ya faɗa haka to ba za ta mamaki ba wannan magana kuma ta dace a ce wanda ake wa wahayi shi zai iya faɗin ta ka ce shaitan yana rikida ya zama ya ɗauki kamannin wani daga cikin mutane da aka sani ya zo ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to malam yake cewa illa anna lahu hukmun rad sai dai kuma duk da cewa sahabi ne faɗi magana amma matsayinta matsayin abin da yayi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam da annahu la yuqalu min qibal ar-ra'i saboda irin wannan magana ba a faɗin ta da ra'ayi ومن المقرر في مثل الحديث أن ما جاء عن الصحابي مثله لا يقال من قبل الرأي ولا مجال للاجتهاد فيه فيحمل على السماع jazama bihi razi sun mahsur wa ghayr wahid min a'immatil hadith sannan nan abu ne a cikin ilimin hadisi cewa san da wani sahabi ya faɗi magana aka dubi irin wannan magana ba zai yi a faɗo ta ba ra'ayi ba kuma babu damar mutum ya yi ijtihadi kawai da fahimtar shi ya faɗi to sai a za a karɓi wannan magana a matsayin ya ji ta daga annabi ne sai dai dole zai faɗin ta bai danganta cewa annabi ba amma akwai wani sauran sharaɗin da za ka gwara rage babban malami al-imam razi shi ya ainihin tabbatar da wannan a cikin littafin shi al da kuma malamai da yawa wa tarjama ala zalika al-hakim fi kitabi ma'rifatu masalib allati la yuzkaru sanaduha al-imam al-hakim ya rubuta littafi ya sanya mishi sanin ainihin wato hadisai waɗanda suke ba a ambaci isnadodinsu ba wa masalahu da qawl ibn mas'ud رضي الله عنه من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أتكون wannan littafin da al-Imam al ya zo sai yake misalin maganar da sahabi ya faɗi yadda bai danganta ga annabi ba amma kuma hukuncin ta hukuncin a daga annabi din ne saboda ba za ta yi ayyuka da ra'ayi ba ko da fahimta hadisi ko kuma maganar ibn mas'udin da yake wanda biyo je wurin dan ba. ko wurin mai bugun ƙasa to ya kafircewa abin da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga yanzu wannan mawqufi amma lahu hukmur raf'i وقد أدخل ابن عبد البر في كتابه التقصي عدة أحاديث من ذلك مع أن موضوع الكتاب للمرفوعة ابن عبد البر هنا بالتاكي التقصي يمكن دي حديثا بسكبه بدأ النبي سوكا أوي تارى لتاكم amma kuma sai aka jona na shigar da ire-iren waɗannan maganganun na sahabbai don ya nuna maka kenan tare da cewa sahabbai ne suka faɗi amma hukuncin su hukuncin marfu'ai ne من هذا بكتي أقول حديث سهل ابن أبي حسمة في صلاة الخوف وقال في التنبيه هذا الحديث موقوف على سهل بكتي أقول حديث صلى أو من صوره سهل أن حسمة وكتب أن أبي حسمة وكتب تسلل tsoro كف amma bai ce daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sai ibnu abdul bar da yake cikin littafin sharhin muwatta yace wannan ainihin magana sahalu ne ya faɗo ta wa mislihu sai yace amma kaga irin ta la yuqalu min qibal ra'i ba a faɗin ta da ra'ayi نقل ذلك العراقي الإمام العراقي بعد الأبار وأن مدنها وأشار إلى تخصيصه بصحابي لم يأخذ عن أهل الكتاب كل شرط amma iraki sai ce akwai ba kowane sahabi ne zai zo yayi fatawa ko ya faɗi wata magana a ji maganar babu mashigar ra'ayi babu ijtihadi a ce wannan tana da hukuncin marfu'i a sai an tabbatar cewa wannan sahabin baya yi riwaya daga ahlul kitab daga cikin sahabbai akwai waɗanda suke ɗibo maganganu daga ahlul kitab sai su faɗo su kama abdullahi dan amr dan as wanda za mu ji yanzu idan abdullahi dan amr dan as ne wannan maganar to ba za a ce lahu hukumar rasai ba me yasa saboda yakan ɗubo maganganu daga ahalin kitabi in yanzu sai faɗo su dangasu a ji kamar fatawar shi ce to kaga a nan ba a tantance tsakanin abin da ya ɗubo daga ahalin kitab da kuma abin da ya ji daga annabi sai dai bai annabi ba sai faɗi kamar fatawar kanshi don haka in ka ji abdullahi ɗan amru ɗan as ya faɗi magana ya ce kaza to ko da ka dubi wannan maganar la majala ra'ayi wala majalalin lil ijtihad fihi ba za ka ce lahu hukumar rafi ba sai dai ka tsaye da maganar da shi kai shi har sai ka tsananta ka yi bincike ka gano ina gaskiya al'amarin shi din ne ko ka daga annabi ne ko ka daga ahlul kitabi din amma ba haka ba sai ka ce hada lahu hukmul mawquf alai akwai da shi akan shi kawai na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka yake cewa wasarra bi zalika al-hafiz fi sharh al-mukhba jaziman bi hajar da yi sharhin mahbatun fikar wato mazhatun nazar ya faɗi wannan magana karara yace tabbas duk sahabin da yake karɓo maganganu daga ahalin kitab in ya faɗi wata magana bai ce daga annabi to ba za kuma a ce daga annabin ba ومثله بالاخبار عن عن الامور الماضيه ابن حجر sai buga misali al'amuran da suka gabata wani sahabi ya zai ba mu labari dangane da ashabul kahfi ashabul kahfi kun ga tarihin su ya faru to sahabi zai faɗi magana idan da yake daga annabi to ko da an ji magana ba ban ra'ayi ba za a danganta ta ga annabi ba sai in ya kasance baya riwaya daga ahlul kitab min badi'il khalqi tun daga tarihin farkon halitta wa akhbaril anbiya da labaran annabawa wal da kuma labaran abubuwa masu zuwa kalmalahin kamar labaran fitintunu da yakoki wal fitan da rigingimu da za su faru a hawali yawmal kiyama da bayanai dangane da ranar alqiyama duk sahabin da ya zo wata magana akan haka in da ga babu mashigar ra'ayi sai a ce to a zahiri wannan marfu'i amma an aka san yana riya daga ahlul kitab sai a ce to mawquti ne akan shi wa amma ya hasulu bi fi'lihi thawabun makhsus ko kuma kaje wani sahabi ya ce duk wanda ya kaza to wannan abin yana da lada na musamman au iqab makhsus ko kuma uquba ta musamman قال في ابن حجر يتي ومن ذلك فعله يعني الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم na daga cikin irin haka idan sahabi ya aikata wani aiki sai aka bincika a iyakacin bincike aka ga cewa wannan abin ba zai ya zama kawai tsantsan ra'ayi ne da fahimta ba sai a ce a zahiri daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gani kama qala shafi'i rahimahullahu ta'ala fi علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين كما الإمام الشافعي سيدنا علي يا رويت عيني أسمر كسوف ورانا سيأك جاء sallar kistowar rana aliyu madadin raka'a raka'a biyu ruku'u hudu da aka saba a cikin sallar kistowar rana shine kowace raka'a ɗaya kuna da ruku'u biyu to shi sai aka ga a kowace raka'a ɗaya ya yi fiye da rukuku biyu sai shafi yake to kaga wannan abin aiki ne ali yayi amma a zahiri an san cewa ba zai yi kawai tsaka ko da ijtihadi ba to kaga anan sai a ce kenan a zahiri daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu shi misalin har yau lokacin da aka samu da ƙasa a ƙasar kufa sai ibnu abbasin sai ya yi sallah irin sallar da ake idan kusufi ya faru sai ce haka za su lafi ayat ayoyin suka faru to haka ainihin ake amma bai ce daga annabi ba sai a duba to yanzu wannan zai zama da ra'ayi ne kawai sai a ce to a zahiri marfu'i ne قال الإمام الشافعي ومن ذلك حكمه على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله هذا إن صحابي كذا بيئة تيد الله أو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكما كذا بيئة تيد الله صلى الله عليه وسلم asiya ko ka kaza saban Allah ne ko ka za saba manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam sai a ce to kaga wannan magana ba zai yi a faɗo ta ra'ayi a zahiri hukuncin ta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ka qawlihi kamar yadda sahabi zaka ji ya ce man sama yawma shakki faqad asa abul qasim sallallahu alaihi wa sallam wanda duk ya azumci yinin da ake shakkar yau ɗaya ga ramadan ko ba ɗaya ga ramadan ba to ya saba wa baban qasim yanzu kaga wannan maganar sahabi ya faɗe ta amma fa bai ce daga annabi ba sallallahu alaihi wa sallam to hukuncin ta hukuncin a danganta ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa jazama bi zalika aidan az-zarkashi fi mukhtasarihi naqalan an ibn abdul barr al-imam al-allamah az-zarkashi shi ma yace wannan magana haka take kuma haka ibn abdul barr ya faɗo ta wannan balkini babban malami balkini malamin su su yi shi ka cewa al'akarabu an na hada laysa bi marfu' shi ka cewa abin da fi wannan magana ka danganta ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da jawabi ihalati al ismi ala ma zahara min al yace saboda a iya samun kuskure wajen tabbaka ka'idojin sai a ce a zahiri daga annabi amma ka a ce daga annabi kai tsaye وسبقه إلى ذلك أبو القاسم الجوهري نقله عنه ابن عبد البر ورده عليه ذكره في تدريب الراوي ابن عبد البر يا أكو إرم ونم مجانا دقى الإمام أبو القاسم الجوهري دقى من سيقوى يرد مجانا شي كان شبه دقى إتبادي من قباتر أبا يتوى ابن عبد البر يا جمس أكل شيئا idan sahabi ya faɗi kaza ko ya aikata kaza in dai ba a tuhumar sahabin yana yin riwaya daga ahlul kitab ko a ce daga annabi ne ba sai ce cikin malamai akwai wani al'imamu abul kasim al-jawhari shi ko bai yarda da wannan magana ba kamar yadda balkini shi ma haka ibnu abdulbar sai biya kwanta waɗannan maganganu ina fata an gani Allah madaukakin su ke ce maka malam muhammad ali adam yake cewa wal hasil anna ma nukila an sahabi lahu hukm ar-raf'i bi shartai a kashin gaskiya dai duk abin da yazo daga sahabi to babu laifi a ce wannan abin daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ne amma da sharadi biyu ahaduhuma na daya an yakuna ma an yakuna min majala fihi lirra'i a tsaya a dubi wannan abin a tabbatar da cewa wannan abin ba zai a faɗe shi ba ra'ayi ba kamar misali abu hurairah an karanta a tuddin na abin nan littafin al-imam al-bukhari al-adab al-mufrad da isnadi sahihi daga abu hurairah yake idan ta kyautata yayi sadaka ko wani wakafi ko wani alheri da iyaye suna tsabari sai Allah madaukakin sarki ya gabatar da wannan uba ko uwa cewa wane ne yi maka yanzu ina abin raura zai iya samun wannan a kabari uba yana kabari sai yana da ƴaƴa biyu misali sai ɗaya kyautata wajen yi wa uban nashi sadaka sai abin raura yake nuna cewa sadakar in ta tashi zuwa ba za ka zo ya uban cewa ɗanka ya maka sadaka ba sai an ayyana ɗanka ya to yanzu gano wannan zai iya yiwuwa ta hanyar hadi ko fahimta to shine irin waɗannan maganganun sai a ce na farko in aka dubi maganar ita da kanta a dube ta a tabbatar da cewa ba su kama da ra'ayi ko fahimta ba sharaɗi na farko kenan na fata an gano sani sharaɗi na biyu Allah ya kuna sahabi liman yarwin isra'iliya sahabi ne zama daga cikin waɗanda ba sa riwayar isra'iliya an ahalin kitab daga ahalin kitab an fahimta ka abdullahi ibn amr ibn al-as kama abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhu wa ila hada ashara suyuti rahimahullahu ta'ala fi alfiyat al-athar haythu qala kaga abdullahi dan amr dan as ne muka buga misali idan ya zo ya faɗi magana ko da an dubi maganan nan babu ra'ayi a cikinta ra'ayi da ijtihadi da fahimta ba za su shiga cikinta ba suna ce amma duk da haka ba za a ce mafi hukumin raf'i ba domin yakan ɗauko daga ahan likita wato akwai malaman yahudawa da nasara waɗanda idan suka zo bayan wasu su sun musulunci kiyaye sai su zo suna tafsirin alqur'ani sai dai sai su ga wata isa cikin alkur'ani to kisoshin alkur'ani za ku gan su takaitattu ne to sai ya je sai ya ɗauko irin wannan labarin da ya sani a babul amma labarin sai zama a cikin babul gego ne to yanzu yana bayyana mana ne shi malami ne da musulunci to sai mu saki jiki muna karɓo ashe yana cimo abubuwan da suke cikin addinan shi ne da ya bari a da ba da zai tantance mana ba to in aka gane kai ɗalibin ilimi kana karɓowa daga irin waɗannan malamai sai ce to ran da ka karɓo wata magana ko da an ji cewa ba za ta yi da fahimta ba to ka a karɓa daga gare ka a ce daga annabi ne saboda ta iya yiwa cikin irin waɗancan fassarori ne na ahlul kitab kamar wahab ibn munabbih malami ne cikin malaman isra'iliya ya musulunta in musulunta sai zai na tafsirai sai na kakkar matso ire-iren waɗannan abubuwa an fahimta jama'a ga abin da su yake cewa wa ma ata wa mithluhu bir ra'yi la yuqalu id an saliki ma humil ma humila yace dukkan wata magana da ta zo sai aka dubi irin wannan maganar ba a faɗin ta da ra'ayi yace to shikenan ba za a ce daga shi wannan mutumin ba sai a ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sai in wannan yana ɗauko karatuttuka daga waɗanda suka gabata wato su ne halin kitab zama mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka in za a taƙaice waɗannan dogayen bayanan ne suke tantance mana wannan maganar ta sahabi ibn mas'ud muna da damar mu danganta ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ita karara shi ibn mas'udin bai ce daga annabi ba dan haka kai ma ba zuwa ba kai kace ibn mas'udin ya ce daga annabi ba kace na cikin sahihu muslim sai kace ce ibn mas'udin ya faɗi cewa shedan yakan ya ɗauki surar mutumin da aka sani ya zo ya baza hadisan ƙarya mutane su je su ta yaɗa waɗannan hadisai to ku taka tsantsan da haka sai ce wannan magana ibn mas'udin ya faɗi amma matsayin ta matsayin marfu'iya saboda babu yadda za a ce ya faɗo ta da fahimta babu kuma yadda za a ce ba za a karɓa ba domin baya karɓar ruwayoyi daga ahlul kitab jama'a kun fahimta bayan nan sai imam muslim ya kawo sake kama mana wani asarin shi ma dai ɗan uwan ɗayan ne daga ainihin wato sahabi ne sai dai kuma kaga a nan za ka ga akwai bambanci shi ne yasa ka ji nake ta misali da abdullahi ɗan amur ɗan as barkati imam muslim ya ce وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا أتكلم أن رواية عبد الله بن عمرو بن العاص waɗannan sunayen jama'a malamai suka ce karka rubu da cewa suna zuwa a cikin tafan hadisi ka ɗauka cewa gaskiyar lamari haka in ne as asu ne sunan asali asu an gane haka nan habi haka nan mawali to irin waɗannan sunayen galibi idan malaman hadisi suka zo sai su ji kyamar faɗinsu a yadda suke ko kuma rubuta su a yadda suke ibn al-asimi ne ma'ana asu mai saban Allah to ai suna ne mujahidiyya to sai su ga cewa ka a faɗe shi da yadda yake sai su ga a ɗan gurbin tashi a ce ibn al-as malamai suka ce duk da ya zo haka a cikin tafan hadisi amma ba haka ya kamata a faɗe shi kamata ya a faɗe shi da yadda yake ibn al-as ibn al-hadi ba makamantar haka ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to Abdullahi dan Amr dan As ce. inna fil bahri shayatina lallai a cikin teku akwai wasu shaydanu masjunatan daurayi waɗanda suke cikin kurkuku awsaqaha Sulaiman Sulaiman ne ya daure su annabi Sulaiman shi ya daure su wa yake faɗin wannan magana ba annabi ne yake faɗi ba fa wa yake faɗi abdullahi dan amr dan as yake a teku akwai wasu ɗaurarin shekaru da annabi suleiman ya ɗaure su yushiku an takhruja fa taqra ala nasi qur'ana sun kusa su fito su rinka karanta wa mutane abin karatu ko ka ce sun kusa su fito su karanta wa mutane qur'ani to menene wannan ainihin ma'ana hadisin da farko tukuna ka koma san da dumi tuni da waɗannan bayanan da muka gabatar ka ga yanzu ya ne ya faɗi wannan magana abdullahi dan amru dan as to in ka dubi ita wannan magana shi wannan magana zai zo a faɗe ta da ra'ayi ba zai yi a faɗe ta da ra'ayi ba domin annabi Sulaiman shi ya daure abdullahi dan amru dan as ya zamani da annabi Sulaiman ne bai zamani da shi ba dole zai zama ya karanta ne ko ya ji ne to in ya ji daga annabi ne in daga annabi ne to sai ihala ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam to tun da bai ce daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai a ce to a duba yana riwaya daga ahlul kitab ne eh. to in yana riwaya daga ahlul kitab sai a tsai da magana uwa iyakar gare shi a ce abdullahi dan amr ya faɗi amma ba za a ce abdullahi dan amr ya faɗi ba amma maganar lahu hukumar rafi domin ta yi tana daga cikin maganganun da ya je daga ahlul kitab jama'a kun fahimta da kyau Allah madaukakin sarki ya ce maka wa alaikum wa rahmatullahi wa na a ai dama maganar sahihanci ta tabbata yanzu ainihin dukkan waɗannan isnadodi da imam muslim yake rawaito sahihai ne wato sahihai ne zuwa ga waɗanda aka banganta misali yanzu wannan da muke kan tattauna a kai sahihi ne zuwa gawa zuwa ga abdullahi dan amr al-Azim. wancan da muka gama karanta sahihi ne zuwa gawa zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud inganci babu matsala abinda ake so matsayin maganar za a ce daga annabi ne ko ko za a tsaye da ita ga sahabi idan ta zama daga annabi sallallahu alaihi wa sallama to yanzu tana daukar hukuncin da duk wata sunna take dauka ko wani hadisi idan ya dauka daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wasallam ba yana iya ya zama kuskure yana iya zama daidai ne yana iya zama ba haka ba ko makamancin haka a ƙarƙashin wannan magana inganci dama an kammala an kwaranye domin imam musulun ya ruwaito ta don haka ingantacciya ce ai dama aikin farko sai ka fara tantancewa tukuna wannan maganar ta inganta ko ba ta inganta ba tana daga cikin abin da manyan malamai ilimin usulu irin su shekul islami ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani yake cewa tunda dai har ana hujja da maganganun sahabbai da tabi'ai to kafin kai hujja da su sai an tabbatar da ingancinsu zuwa ga sahabi in ka ce sahabi kaza ya ce kaza ko ya aikata kaza a fara bincikawa tukuna ya tabbata tun da kana son ka da hujja ne kar ka wayi gari kana danganta abin da bai tabbata gare shi ba misali yanzu mas'alar da malam Abubakar Mahmud bin Allah gafarta mishi ta cikin tafsir Rabbul Azan ila ma'an al-Qur'an danganta rubuta waɗannan ayoyi na ƙarshen suratu kaza da suratu kaza a rubuta yawa matar da take naƙuda zuwa ga Abdullahi ɗanwa ɗan Abbas to isnadin zuwa ga Ibn Abbas bai tabbata ba tunda bai tabbata ba yanzu ci gaba da danganta wannan maganar da Ibn Abbas bai halatta ba haka nan fatawar da ainihin suke bayarwa cewa ibnu abbas na daga cikin malaman da suka halatta sabuwa da mace ta dubura isnadin zuwa da ibnu abbas bai tabbata ba to bai halatta ka ci gaba da danganta gare shi ibnu taymiya wannan magana a cikin littafin iqtida'us siratal mustaqim mukhalafat ashabul jahim Allah madaukakin sarki ya taimaka me ce ma'anar wannan hadisi jama'a ko kuma wannan ainihin asari na sahabi abdullahi dan amr dan as قال يتي ومعنى الحديث الإخبار بأن الشياطين المسجونة فتخرج فتموه على الجهل بشيء تقرأه عليهم وتلبس به حتى يحسبوه أنه حتى يحسبوا أنه قرآن كما فعله مسيلمة أو تسرد عليهم أحاديث تسندها للنبي صلى الله عليه وسلم كاذبة وسميت قرآنا kun yake ma'anar da wannan asari yake ɗauka shi ne labari ake bayarwa game da cewa shaidanu waɗanda annabi Sulaiman ya ɗaure za su fito zo su rikita wa jahilai addinin su kaga anan sai kayyade da cewa jahilai to sai ku dawo yadda farkon karatun nan namu ya fara a yau waɗanne irin mutane ne za a zo a jawo musu ayoyi waɗanda ba ƙur'ani ba su iya yadda cewa ƙur'ani ne su ne mutanen da ba su iya karatun ƙur'ani wata kisa wadda ita kanta bata inganta ba da suke buga wani mutum ne matan shi ta same shi da baiwar shi yana saduwa da ita a ɗaki kafin ta shigo ya riga ta shi shike sai ta ce mishi kaya sabu da baiwar na yace san bai sabu da ita to sai ta fahimci ah, in har ya sabu da ita to ai ba zai iya karanta qur'ani ba sai ta ce to karanta min qur'ani to dai ko yare ni hankalin matuwa ya san bata san qur'ani ba sai jawo mata wasu baituka na waka ne sai kace astaghfirullah na zargi wa Allah ba haƙin shi to na tuba ko kun fahimta ba nan akwai wani kirista kan mission da muka ya musulunci yanzu Allah madaukakin sarki ya albarkaci musulunci shi mutumin jihar Bauchi ne mala ya haya sunan shi har kasa Iraki kungiyar kan ta kai shi ya koyi larabci ne iya larabci mai inganci yanzu sai su babbar ruba da rawani da charbi su rike irin na malamai sai su sami bible na larabci sai suna bi ƙauyukan musulmi a cikin jihar bauchi zai fara ko a ce ga wani bakon malami ya zo zai tafsiri ba na da baki ya zauna yana jan baki amma bible yake ja ana tafsiri ba haka suka ta duniyar da wasu zuwa cikin addinin christianity ni ni ni kun yana ni da kaina na abin nan kusan awa shida to abin da kai kin shi ya za a yi wanda ba musulmi ba a ya za a yi wanda yake musulmi ya iya yarda cewa kaza qur'ani ne shi sun bai san qur'ani yanzu ba ka ganin masu motocin bas ne da hodikin zamanin da suke rubuta wallahu khairun mu'i sai kuma sa sadaqa Allahu al a duk qur'ani babu wata aya wallahu khairun mu'i ba ka ganin lokacin da ake tara mutum dubu ana wa'azin kasa suna ran bakin mutane zuwa filai sai ce ala ramma jawo mana ala la'anatullahi ala al-kafirin shi ka sai ran gada ta ala la'anatullahi ala al-kafirin duk qur'ani babu wata aya a haka babu ayatul mawdu'at ayoyi ne na ƙarya ba su a cikin qur'ani to menene yake sa mutane su gamsu kaza hadisi ne ko kaza qur'ani ne shi ne aka bar mutane jahilai amma ana karantar da su da sun ji qur'ani sun san qur'ani abin da ba qur'ani ba sun san ba qur'ani ba yanzu misali duka kullum ka kama tashar rediyo za ka ji turanci haka ne ko ba haka ba amma fa kai ba ka jin turancin turan da wani kamo tashar da ake inyamuranci sun ce maka ka ji turanci za ka yadda mece ce ka da ba za ka yadda cewa wannan inyamurancin ba turanci ba saboda kullum kana jin turanci kasan ba haka karin shi yake ba don haka idan kullum ana karanta mutane qur'ani ni kullum ana karanta musu hadisai ingantattu ranar da wani ya zo da qur'ani na ƙarya to mutane za su ƙaryata ranar da wani ya zo da hadisan ƙarya za su ƙaryata amma in aka bar mutane jahilai sai dai a rubuta musu su shan to duk sanda aka zo fa aka shigo musu wata damfara ba su iya ɗaukar ta sau da haka sai mu dawo magana mu da muka fara wannan karatu da ita wajibi ne malamai su rage yawon yaɗa bisharar Allah da ma'aikin Allah sallallahu alaihi su karantar da alkur'ani da sunna su bayyana wa mutane su irin yadda malaman farko suka bayyana wannan shine zai fitar da mutane daga cikin ruɗaɗu amma in dai za a bar mutane da jahilci to abu ne mai sauƙi kaga an zo ana ta kaɗar da hankalinsu hankalinsu na kaɗuwa ko kun fahimta jama'a yanzu wasu masu magunguna da suke hayaniyar siyar da magunguna kamar yadda muka yi bayani me yasa kake jin sun suna haɗewa da ayoyi da hadisai saboda Allah ya kawo mu zamanin da in baka ce Allah ya ce annabi ya ce ba za a saurare ka amma a da duk wanda ya san gidan fata a nan sabon gari da duk wanda ya san masallacin kwata inda masallacin kwata yake yanzu inda kwatar take daba ce ta masu shi da magani ba irin maganin da ba a cewa ba irin rufa idan da ba a yi a da ba sa zan aya ba sa zan hadisi saboda ne saboda mutanen wannan zamani ko baka ja aya ba ko baka ja hadisi ba za ka kama kwakwalwarsu amma yanzu fa sai ka jawo aya ko ka ko hadisai sai za ba da duk wani ne da magani zai je ko ma dai ba daidai bane ko hadisin ƙarya ne zai samu yana yana dan jonawa na fatan mun gani Allah madaukakin sarki ya taimaka sai yake cewa to ire-iren waɗannan za su zo waɗannan shekaru suna rikita wa jahilai al'amura saboda suna karanta musu waɗannan irin abubuwan da za su zaci cewa alƙur'ani ko kun fahimta gaba kun san irin wannan ya kai wani labari da ya shahara ake bayarwa cikin jami'ar islamiyya da ke madina saboda jahilcin ba. da yawa wasu za su gan su ɗan tafi ne a makka da madina suke da shi na ƙur'ani da kuma na larabci ingantacce wani ɗalibi ne wai sabon zuwa jami'ar islamiyya sai ya fara ɗan tafi sai tambaye shi yace uridu minka an tuwassilani ila makani kaza wa kaza sai ɗan tafi ce sadaqallahu alazim shi abin da yake ina son ka kai mai yi kaza da kaza saboda yayi larabci ne mai kyau shi kuma dan tafsir bai saba jin larabci irin wannan ba sai in qur'ani ne in ka ji larabci irin wannan qur'ani ne dan haka sai dauka wannan ustazi zai fara magana ne amma sai fara jin ayoyi shi ne dan tafsir da yaji wato mishi uridu minka an tuwassulahu kaza wa kaza sai to sadaqallahu alazim sai saurara yana sauraron to yaji zai fara magana kenan me ya ga haka saboda jahilcin alqur'ani ya jahilci alqur'ani Allah madaukakin sarki ya kiyaye na fata an gani to malam yake cewa sai kaga irin waɗannan suna kwararo hadisai suna danganta su ga annabi hadisan ƙarya to me yasa abdullahi yake qur'ani yace lima jama'u fihi min al-batil wa ala hadha al-wajh yustafad min al-hadith at-tahdhir min qabul hadith man la yu'raf na daga cikin fa'idojin da wannan asarin yake fa'idantar da wanda ke sa imam muslim ya kawo shine ne bai halatta a karbi hadisi daga wanda ba a sani ba wanda duk ba a sani ba ka a karbi hadisi a wurin shi malam yake cewa fa'idatu bakara sahib fath al-mulham hikaya الملحم qad ra'ayna qabla 20 sana anna ash أن tamathala fi surati ad-doktor منجالا الانجليزي فاخرج قرانا من وراء البحر wani malami da ya sharhin sahihu musulunci cikin jeran jan sharhohin da na zo muku da shi nan malamin ne ke faɗin cewa kaga wannan maganar da sahabin ya faɗi to ta faru yace shekaru ashirin da suka gabata ko fiye da haka an taɓa ganin wani bakure likita ya ainihin wato fito da ainihin qur'ani daga bayan teku wa aradahu ala an-nas yazo gabatar da mutane ma'a da'ihi annahu mushafun atiq yace kuma wannan shine asalin alqur'ani مخالف لهذه المصاحف الموجودة بأيدي المسلمين شرقا وغربا في كثير من wannan أما ولا القرآن ده ya بطورا da شيء yana cewa shi ne ƙur'ani na gaskiya yana cewa daga bayan ce kuɗin nan gaji ya zo da shi amma a wurare da dama ya saba wa ƙur'anan da ke hannun musulmi tun daga gabas har yamma arduhu bi ithbati tahrifi في القرآن ولكن لم يرفعوا له أثرا وكان غرضه إثبات التحريف في القرآن abin da yasa ya haka yana son ya tabbatar wa Qur'anin da ke hannun musulmi to an sauya shi yanzu ya zo da Qur'ani ne na asali kun ga wannan magana ba shi malamin yana faɗin amma sun yi publishing wannan Qur'anin akan internet haka suka sa mushi furqanul haqq yana nan ko wannan sunan kawai kai kafin kan intanet a kan uh, search ba furqanul haqq suka ce ga qur'ani na gaskiya cikakken qur'ani suka ce wannan dai qur'anin gaskiya ba shi wannan malamin yana ba da labari to amma sun yi haka ne don su nuna qur'anin da ke hannun musulmi ya an sassauya shi amma babu musulmin da ya daga kai ya dobe su falam yanjah ta haka bai nasara ba bal hada wa khasir wannan ainihin da ya kawo wannan maganar ko ya kawo wannan qur'anin sai ya zan yayi asara kuma ya tabi wa sara ba'da ayyamin ka an lam yakun an madkura bayan in kwanaki shi ke kenan maganar ma ta lalace gaba daya ina fata an gane wa zahaba zabadu jufa'an wa makasa ma yanfa'u in nas fil ardi walillahi alhamd inta ina fata an gane abinda wannan magana take hukuntawa jama'a al'ummar musulmi suna cikin haɗarin aka zauna ba a karantar da su alkur'ani kamar da al'ummar musulmi suke fuskantar babban haɗari in aka zauna ba a karantar da su hadisai domin kowane irin rudani zai iya ainihin faruwa kuma kowace irin hayaniya za ta iya ainihin zuwa a kawo da nufin cewa a ruɗa su idan ba manta ba gaba yau kamar shekara goma sha biyu da ta gabata sai da wani kasar ko fidi ana yawo da shi tun lokacin ma fidin bai yaɗu ba video tape na dan wani yaro dan mutum ko ga shi ana cewa ya haddace qur'ani a lokacin abin da ya bani mamaki shine irin bajja al-kabira wadda ta faru fi awsat al-muslimin musulmi biyar sun suka rikice sai ka je ka samu mutum ɗari an sanya kasa sun yi guri amma ba qur'ani yake karanta ba